Jihar Kogi dai na ci gaba da zama ga gagarabadau game da rashin samun cutar corona da a yanzu ta zama ruwan dare gama duniya. Hukumomin jihar Kogin dai sun yi korafin cewa ana tursasa musu domin su bayyana samun cutar ta corona a jihar Kogin. Kamar yadda kwamishinan lafiya na jihar Kogin Dr. Saka Haruna ya bayyana. Honorable Kingsley Panwo shi ne kwamishinan labarai na jihar Kogin ya ce tabbas gwamnatin Kogin na shan matsin lamba a kan wannan al'amari kamar yadda ya yi ƙarin bayani ta wayar salula. They are piling pressure on us, uh, saying that Kogi is hiding cases. We have no case to hide. We expect an agency like NCDC to help to strengthen our preparedness to ensure that the virus does not get to the state. Yace suna matsa lamba a kanmu cewa Kogi na ɓoye cutar ta corona. Babu wani abu da muka ɓoye. Abin da muka yi zato daga cibiyar NCDC shine su taimaka don ƙara kare jihar Kogin daga cutar ta corona. To komi mazauna jihar Kogin ke cewa akan wannan al'amari, Dr. Umar Lakwaja wani mazaunin jihar Kogin ne. Eh, saboda haka in akwai abu a lakwaje to garanti ko ina da ina sai an ji minti biyar da labari ya cika gari haka al'adar lakwaje ta saboda haka garanti babu coronavirus a nan cikin garin lakwaje amma kamar irin abubuwan nan da ake yi na kariya kamar wanke hannu da sa takunkumin baki mutanen lakwaje na yi a yanzu a nan a kwarai ana yi ai ka san bature a najeriya ai a lakwaje ya fara zama saboda haka duk wani dan boko ai ya kare a lakwaje a jihar Neja kuwa gwamnatin jihar ce ta ƙara wa'adin makonni biyu na dokar hana fita saboda takaita yaduwar cutar ta korona, kamar yadda gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana. amma dai mun duba mun ga cewa wannan doka da aka sa za a ci gaba da shi a wani sati biyu muna jawo hankalin mutane ga sa wannan nose mark ko takunkumi ne kiran shigo a cikin waɗannan makonni biyu da za a yi dai nan gaba an haramta sana'ar kabu-kabu ko kuma a caɓa sannan akwai ranakun talata juma'a da kuma lahadi da za a saki jama'a na wasu ‘yan sa'o'i domin su sarara ga abin da wasu daga cikin al'ummar jihar Nijan ke cewa akan ƙara wa'adin dokar. Sunana Muhammad Alfa Alhuda. da ke nan cikin garin Mina a dan sassauta inda halin haka sannan kuma jami'an tsaro gaskiya a dan sa ido duk suna iya kokarin su sunana Abubakar baban Abba wannan cuta Allah ya raba mu da ita lafiya kuma Allah ya kara musu ikon gudanar da adalci Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya